Le sergent Johnson était originaire de Miami, en Floride. Ɗazu kenan a gidan da ƙasar Amurka ke ginawa a matsayin sabon ofishin ta a birnin Yamai inda litinan Abdulkadir Ali na rundunar mayakan Nijar ke zayyano sunayen sojojin nan takwas da suka kwanta dama bayan kafsa ƙazamin fada a ƙauyen Tango-Tango na yankin Tilaberi inda 'yan ta'adda suka yi musu kwanton ɓauna. jarintar da waɗannan sojojin amurka hudu da takwarorinsu hudu 'yan nishar suka gwada a yayin wannan gumurzu na ranar hudu ga watan oktoban 2017 ya sa gwamnatin amurka ware wani sashen musamman domin karramawa ambasada eric witika shine jakadan amurka a Nijar. Ces hommes, nigériens et américains, sont des héros. ya ce waɗannan mazaje 'yan Nijar da Amurkawa gwarzaye ne, muna jinjina musu kuma ba za mu taɓa mantawa ba da sadaukarwar da suka yi, muna fatan Allah ya ji ƙansu. Haka kuma a yayin da a yau muke karrama waɗannan askarawan da suka rasu a fagen daga, ya zama wajibi a ɗaya gefe mu isar da godiya da yabo ga sojojin Amurka da na Nijar da na Faransa saboda ɗaukin da suka kai a daidai lokacin da faɗa ya yi tsanani. tenter de fournir de l'aide aérienne Zaman addu'o'in na wannan rana ya kasance wani lokacin bayar da lambar yabo ga sojojin waɗannan ƙasashe biyu saboda yadda suka haɗa kansu domin tunkarar maharan na ƙauyen tango-tango. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a nan Nijar. Waɗannan bayan Allah bayan sun sadaukar da ransu a game da taimakawa ga kawo tsaro a Nijar gwamnatin amurka ta ɗaukaka su wato ta girmama su da lambobi na yabo waɗanda suna daga cikin mayyamayyan lambobi na girmamawa a tsarin sojan amurka a cikin jawabinsa ambasada eric whitaker na ƙasar amurka a nan nijar ya tabbatar da ƙarin ƙarfin dankun zumunta tsakanin Nijar da Amurka musamman ta ganin cewa wurin gudu ne tare da tsira tare aka samu rasuwar waɗannan sojoji guda takwas ga hotunan suna kuna gani? Za a kafa duwatsu takwas ɗauke da sunayen kowanne daga cikin waɗannan sojoji a wani sashen musamman da aka keɓe a sabon ofishin jakadancin Amurka a Nijar da nufin girmamawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.